alhamdulillah mai girma gwamnatin da ya zo abin da ya fara sawa gaba shine ya bada harkar tsaro ina ganin baya ga harkar tsaro tunanin shine kuma za a yi mutanen jihar katsina samu isasshen abinci wanda za su ci da kansu saboda a samu zaman lafiya da kwanci hankali saboda haka za ga cewa daga harkar tsaro din da ya sa wancan ba inda kuma ya sa idan shi ya ga cewa eh wannan abu yana tafiya yadda yake so da ya wuce harkar ma'aikatar gona wanda kuma wasu abubuwan ma ba da kuɗin da muke da su a nan ministry ba su iya yi ba amma za a ɗauko su kuɗaɗen daga wani guri a saka dai saboda dai a ga cewa dai jama'a an samu abin da suke bukata an samu zaman lahiya da kwanciyar hankali a jihar katsina auzu billahi min shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim da farko dai an rantsar da malam duka umar radda watan biyar ga shekarar 2023 sannan kuma a watan takwas mu kuma aka ba mu wannan mukamai da muka zo muka fara aiki sai kasance cewa daidai wani lokaci da aka bamu ya zama kamar damina ta yi nisa ta wannan shekarar sai kasance cewa mu iya yin wasu abubuwa a wannan damina ba amma tun daga lokacin muka fara shirye-shirye na ganin cewa me za mu iya yi da harkar noman rani saboda haka kowa zai iya tunawa wannan gwamnati ta zagaya lahu gwamnan talatin da hudu an koya mutane yadda ake yin rijiya wadda za ta bada ruwa sannan an kawo masu abubuwan da za su yi noma da su sannan kuma an ba mutane iri an ba mutane taki a duka lafa gwamnan ɗin guda 34 a harkar noma rani kuma sannan ba abin da ma ya taimaka irin famfo da aka kawo musu mai hasken rana yanzu kowa ya san yadda tsadar man fetur yake da tsadar dizal wanda suke amfani shi a wajen noma ranin nan amma yanzu aka fara koya masu yadda za su iya sayan famfo mai hasken rana wanda ba sai ka sayi dizal ba ba sai ka sayi fetur ba to wannan ya taimaka kwarai da gaske yanzu da yawa sun gane suna zuwa suna sayan irin wannan injin din suna noma ranar shi da shi to baya ga haka sai muka juya ko muka kalla muka cewa to yanzu ai kuma harkar da take gaban mu shine harkar gashi nan damina ta matsu to kuma in damina ta zo me babban matsalar muka tsaya muka jihar katsina muka cewa tana da isassar ƙasa da za a yi noma sannan kuma mutanen suna karuwa da aka jihar katsina lokacin da aka yi ta a 1987 mutum miliyan uku ne kawai da lahu gwamnan guda bakwai yanzu lahu gwamnan 34 da mutum sama da miliyan goma kaga dole a tunani da za a ciyar da waɗannan mutane sai kasance kuma manoman za ga za su iya zuwa kasuwa su sai irin su sai taki su je su kai gona to amma babban matsalar da aka rasa shine ilimin yadda za a sarrafa waɗannan abu guda uku yadda za su yi noma ya kasance cewa akwai riba har sun kai ga suna cewa noma ba riba to matsalar shine idan baka san yadda za ka sarrafa kasar ba da mutanen da kake da su da abin da suke da shi wanda za su yi noma to za a dinga ne ana zuwa ana dawowa ana misali shine abin da ya ko matsa da a harkar noma taki ne kuma takin nan za ga cewa suna sa shi a saman kunya amma idan ka dubi taki ka matsa shi zaka ji da ƙarfi wannan rigaci shi ainihin abin da ake wanda shuka ke bukata wanda ake ce ma nitrogen din iskar gas ne in ya buɗe tashi yake to amma mutane maza ga sun ɗauko mata ko ƙananan yara suna zuba taki a saman kunya to in suka zuba wannan a saman kunya duk dabara ka kashe 60 bisa ɗari zai tashi kaga na farko shuka ka bata samu isasshen abinci ba in kashe 60 bisa ɗari ya tashi ka sai buhun taki 45,000 talatin ta tashi a iska kaga 15,000 sai ta rage maka kaga wannan ba ƙaramin asara ba ce kaga ba ba wai kuɗin da za su sai takin ba ne ba su karsa a ilimin yadda za su sanya takin to kuma ka tsaya kalla ga noman yanzu ya kai matsayin da mutane suna shuka hatsi a madadin iri to duka waɗannan matsaloli idan ka dinga lissafa su sai ga cewa kuma ga a gonar su ga kara da suka yi noma da shi wanda za su iya sarrafa shi su dawo shi cikin gona ya zama masa taki a cikin gonar duk ba a iya wannan ba mutum kuma ya tasa gona yana noman masara shekara goma shekara ashirin masara kawai ke nomawa tun yana noma buhu ɗari sai zai dawo na noma buhu talatin har gonar ma ta kurai bai kullum yana cin abincin da yake shi a ƙasa ba kuma tunani da zai maida babban matsalar da duk yake kawo wannan shine rashin ilimi da sarrafa wannan abu to ya za a samu ilimin sai muka tsaya muka kalli ma'aikatar gona da muke da ita wanda aka yi jihar Katsina suna da malaman gona 872 yanzu sai muka tadda lokacin da gwamnati ta shigo saura guda 75 kuma cikin ma 75 din wajen guda 40 yanzu sun ba takardar cewa za su aje aiki saura 35 din da za su rage kuma duk sun wuce shekara 50 a lissafin ƙididdigar aikin gona ana cewa idan ba malaman gona ba ba saboda sun ta sama shekarun da za su yi ritaya ba su iya dogo tafiya ba su je da manomi su ba shawara akan abin da zai zai fita a cikin harkar da yake ciki sai muka ce to ya za a je a kai wannan ilimin ga mutane a duk inda suke sai muka tunani cewa kuma dukkan suna zama ne su yi aiki shekara talatin da biyar in suka kuma ritaya sai su tafi da kuɗin su saboda haka muka tsaya mu kalla a local akwai ma'aikata na agric department wanda suke da ilimin abun abinda kawai suke bukata a horar da su akan yankin noman sai da za su farfado da harkar noma a jihar katsina wanda muka zagaya lahau gwamnan din nan na jihar katsina su 34 aka zakulo mutum 722 wanda an fara ba su horo yanzu ma za a je mataki na biyu horon da za a ba su muna so duk a gama horar da su kafin ruwa ya sauka wannan idan aka je aka yi masu ne za a baza cewa kowane wadda suna da akalla mutum biyu su ma din kuma wannan horon na ƙarshe da za a ba su ci kuma idan sun je kowa ya je waɗe shi zai zaɓo mana manoma guda goma wanda gwamnati ba komai za ta ba su ba za a koya masu ne yadda za su je su yi noman noma na zamani noma na riba sannan kuma kowane mutum cikin su ɗaya je nemo mutum talatin zuwa hamsin su koya a gurin shi to kaga muna ganin haka shine za mu iya duk bukatu da ake da shi wanda ake so a gyara za a samu su kai ga jama'a. to prof saboda lokaci eh. kenan dai a takaice wani gwamnati ta ɗaura ɗamarar inganta harkokin noma a jihar kasa. alhamdulillah gwamnati ta ɗaura ɗamarar inganta harkokin noma yanzu za a sa kasance muna da malaman gona wanda har mai girma gwamnati alkawari ya ce su 722 din nan ya sa a so musu babura yanzu ma haka an fara kawo baburan wanda su ce su aikin su kuma ya alƙawarin cewa zai rinka ba kowa su din kuɗin mai su rinka zagayawa su je suna wannan aiki sannan to akwai wani kusan za a iya cewa saboda gwamnatin ta gabata ta baro-baro manoma shi na rashin ba su taki kamar da aka ga gwamnati sun ba su yi ba mu sani ba wanne shiri wannan gwamnati take yi ganin cewa manoma sun samu taki ko da kila ba masu kyauta ba amma an saida musu shi a sauƙaƙe yadda za su yi sa. Eh a wannan shekarar dama shekara shekaru ba a sayan taki ana ba manoma wanda kuma shine yanzu yake yin tsadar kuma sai ga cewa noman ya zo mutane da wahala. Amma yanzu wannan gwamnatin ta an ba da kwangila za a kawo taki buhu dubu ɗari hudu wanda kuma za a raba shi akwati akwati wanda an san cewa dai ba zai iya zagaya ba kowa da kowa ba amma dai za a rage ma abin kaifi kamar yadda aka yi na harka hatsi da wannan da azumin nan kaga yadda aka raba hatsin ba cewa aka yi an ba kowa da kowa ba amma ya rage mashi kaifi a kasuwa kuma sannan mutane sun wadata waɗanda suke bukata to wannan shi ma ina ganin takin ma zai wuce haka yawa saboda kusan kowane akwati za a kai su isasshen taki wanda za a iya raba ma wasu manoma wanda zai rage ma kaifin yadda kasuwa ta kasance kuma na ganin haka idan aka raba musu duka wannan takin aka ba su ilimi shine zai inganta harkar noma ya kasance cewa mun samu isasshen abinci a wannan jiha ya wadata ga jama'a sannan kuma an samu ci gaba kuma riba kowa ya samu a harkar noma ya kake jin gwamnati alhamdulillah mai girma gwamnatin da ya zo abin da ya fara sawa gaba shine ya bada harkar tsaro ina ganin baya ga harkar tsaro tunanin shine kuma za a yi mutanen jihar katsina samu isasshen abinci wanda za su ci da kansu saboda a samu zaman lafiya da kwanci hankali saboda haka za ga cewa daga harkar tsaro ɗin da ya sa wancan ba inda kuma ya sa idan shi ya ga cewa eh wannan abu yana tafiya yadda yake so da ya wuce harkar ma'aikatar gona wanda kuma wasu abubuwan ma ba da kuɗin da muke da su a nan ministry ba su iya yi ba amma za a ɗauko wasu kuɗaɗen daga wani guri a saka dai saboda dai a ga cewa dai jama'a an samu abin da suke bukata an samu zaman lahiya da kwanciyar hankali a jihar katsina wani kira za ka yi ga manoma da na jihar katsina abin da ne nake kira ga manoman jihar katsina shine ga malaman gona za mu hora su za mu turo musu su tsaya su saware su abu hudu muke so mu gyara na farko abin da ake so a gyara shine mutane su gane bambancin iri da hatsi abinda ka bugo da gonar ka zo ka aje kana ci sunan shi hatsi abinda ka so a kasuwa aka auna maka sunan shi hatsi abinda ka so a kasuwa sunan shi hatsi su daina shuka hatsi a madadin iri ko iyayenmu da kakanni suna irin su ne a gona su zo su aje shi a cikin zangar ne shi su aje shi inda ake yin girki hayaki na kore kwari amma sai kasance yanzu kawai sai mutum ya ɗauki hatsi ya je ya noma a matsayin a matsayin iri to kaga wannan shine abu na farko da muke so mu gyara na biyu inda suke yin wannan babba asarai shuka taki ake ba zuba taki ba malaman gona su su gaya muku cewa za su koya muku yadda ake shuka taki ba zuba taki a kawar samun kunya ba in ka sai buhun taki dubu arba'in da biyar ka sa shi a saman kunya dubu talatin za ta tashi dubu sha biyar za ta rage maka shuka ka ba ta isasshen abinci za ta rage yawan buhuna a abin da za ka samu can gaba na uku da muke so mu koya masa ne za mu koya masa yadda ake saba noma da ka san can da idan ka taɓa wannan ƙasar da lokacin na ba taki in ka cinye abincinta sai ka matsa wani guri kuma ka je can kana cin abincin sai ka bi wannan kuma ta tara abinci to yanzu mutane sun yawa ba za a iya matsawa ba a gurin da kake nan dai za ka tsaya saboda haka za mu koya masa yadda za a shuka hatsi sannan kuma sai a ginda shi da dangin waken suya gyada ko wake wanda su kuma suna sanya abinci ne a ƙasai, wannan kuma na cin abinci na hudu kuma za mu koya masa yadda za su sarrafa abin da suka yi noma abin da ya rage wanda za su iya talauta shi sannan su mai da shi cikin ƙasai ya zama abinci a ƙasa to wannan abu guda hudu bana su muke so mu sa a gaba mu ga cewa idan mutane suka amfana da wannan su ga bambancin abin da za su samu a gonakin su idan su rike shi uzbillahi min shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim to ai kowace sakta ta jihar nan amu abin da zamu ce shine kwalliya ta biya kuɗin sabulu saboda duba da yanayin yadda kowace ministry idan muka je muka fira da commissioner a wurin ko kuma department muka je muka fira special advisor a wurin ko kuma wata agency muka je muka fira da wanda yake da rike a wannan wuri zaka ji abubuwan zai faɗa mutane gari ba su ma abubuwan da ake ba sai ya zo ya faɗa misali yanzu abubuwan nan da mai girma gwamna yi na samar da taki buhu dubu ɗari hudu wanda kamar yadda mai girma kwamishina ya faɗa cewa nan kusa ba irin wannan abun ba to misali kadiba ga yanzu wannan abincin da aka raba farkon azumin nan buhu dubu tamanin ne wanda aka raba a lokacin gama ɗin katsina to yanzu ka ɗauka za a raba buhu dubu ɗari hudu na taki a jihar nan to kaga kenan abincin da muke samu insha Allah ana expecting zai triple mai wuce double saboda ai shigo da sabon dabaru wanda shi kamar yadda mai kuma shi na faɗa cewa za a koya mutane dabarun noman shi kansu to baka da abin da ake so dan adam ya sani shine manomi illa yaya zai yi noma to duk abin da baka da ilimi akai zaka rinka shine ta baibai to Allah hakika mu tsakanin mu da mai girma sai godiya Allah ya saka mashi da kuma Allah ya ƙara hada shi da abokan aiki na gari Allah ya bashi ikon sauke nauyi Allah ya ba jihar Katsina masoya kamar irin mai girma gobra saboda mu babu abin zai mu Allah sai godiya misali idan ka ɗibo irin wani jartarci mutane wanda za ka gani dare da rana kokarin sa za a kama mu jihar Katsina ci gaba to shi da ma mu mai girma ba mai mamaki ba dama shi mutum ne gogagge masanin aiki kuma mutum ne dan malamai saraki ne to duk inda ka gara ma saraki mutum za ga cewa abubuwan shi ta da taku ne to don haka alal hakika mun gode kwarai da gaske kuma al'ummar jihar Katsina suna Allah san barka ko da yake zaka ji maganganu su zaka ji maganganu suke yi postin maganganu na yabo da sa albarka to kaga a kware da gaske mun kulle ta biya kudin sabulu a jihar Katsina da haka mu gwamnan Katsina wacce a ce gwamnan Katsina sai dai a ce gwamnatin Arewa assalamu alaikum